أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إوجا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به أول مرة فأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين دا هدوغ وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ɗari hudu da talatin da biyu a wannan gari namu na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba a daidai wannan wato layi hausaro a daidai wannan lokaci muke gabatar da wato abin da ya shafi tafsiri na littafin Allah Allah muke roƙo kada ya sa abin da muka sani zama musiba a kanmu sha Allah akwai wasu bayanai da malam amini zai karanta sha Allah assalamu alaikum wannan tambaya ce daga kano wani bawan Allah ya rubutu yana cewa assalamu alaikum malam musa Allah ya kara maka ilimi da sabati da ba da kariya akan sunna amin malam muna saurarar tafsirinka a nan kano kuma muna jin daɗinsa Allah ya ba da lada malam ina da tambaya kamar haka mutum ne yake aiki ƙarƙashin mai gidansa wanda yake aikata masha'a wato luwaɗi shi kuma yana iya ƙoƙarin ganin ya kauce wa wannan aiki na mai gidansa duk da yake yana ƙoƙarin sanya shi a wannan hanya shi mai gidan nashi kenan shi kuma yana jin daɗin kasuwanci a ƙarƙashin mai gidan nasa wato malam yaya zai yi ya halarta ya ci gaba da zama da shi ko kuwa daga awwal ibrahim sabon titi kano state wannan ta farko kenan sai kuma ta biyu yake cewa assalamu alaikum daga aliyu yusuf tudun wada sinima kaduna da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ƙara wa malar lafiya domin ya karantar da mu amin na ji a karatun jiya na ji kace fatawar da malam abubakar mahmud gumi ya bayar akan annabi isa alaihissalam kuskure ne shin zai dawo in har zai dawo a wani matsayi yake mana a wani matsayi zai dawo haza wassalam wani shi ne na'am to kafin nan akwai wata ɗaliba daga cikin ɗalibai na fisa abinda ake bayarwa na saƙo da muka sanar a rediyo ta ba da nata naira dubu ɗaya ta ce gashi tana buƙatar a yi mata addu'a sau da aka asata cikin addu'a buƙatinta na alheri Allah ya biya mata akwai wata baiwar Allah ma tun daga tun ta tambaya asiri ta gano inda ake karatun ta zo ta ɗauki naira dubu biyu ta bayar ita ma Allah ya saka mata da alheri sannan akwai hawa'u da husaini sun kawo ƙwar'ani su ma Allah ya saka musu da alheri to sannan na biyu abin da ya shafi maganan tafsiri kudaden nan fada muke nema ga malamin su ya ba da 100 eh, saura naira 400 kenan ah. eh? saura 300 ko? wato to shi kenan abin da ya shafi maganan tafsirin da muka yi wanda ake sawa a alheri rediyo da safi eh wani ya kunna wankan nan da Allah a alheri rediyo da safi kudin da muke nema naira 400 har yanzu kudin bai samu ba saboda haka muna ci gaba da faɗakar da 'yan uwa musulmi wanda suke mala'u ne masu kuɗi to su kalli Allah a san da za a yi a warware wannan ainihin wato matsala ɗin don gaskiya mutanen da muka dogara da su an zo an ɗan samu matsaloli daga baya allah ya shirya da mu daga cikin mutanen da suka yi mana alkawari a kan maganar tafsirin abin mamaki yanzu don girman allah da wanda ya cire naira dubu ɗari hudu ya bayar ya ɗauki nauyin karatun nan da wanda ya tafi umara ya ji don allah wa ya fi lada eh? wannan amfanin fa muta'addi ne ba kanka kai kaɗai zai tsaya ba amma idan ka je umara amfanin lazim ne kan kaɗai kaɗai ya tsaya amma la abin mamaki sai gashi wannan alƙawarin ya kasa cikuwa kawai sai maka da an ce ɗaya daga ciki ya cilla ya tafi umara Allah ya shirye da mu eh, Allah ya sa mu Allah ya sa mu dace Allah ya ba da ikon a gyara wannan yana daga cikin matsalolin mu Allah ya shirye da mu saboda haka dangane da gudanar da harkan wannan kamar yadda muke ta ba da lambar waya kullum malam zakariya ya tafi itikafi to ba masu a dame shi yasa yanzu muke ba da lambar wayan malam nasir albani da aka muna roƙon in ba zai yi wato a san na za a yi mu san na za mu tilasta mu kanmu mu san na za mu har haɗa wannan kuɗin a biya in ba a musulunci ba ne bayan za a yi a ci an kwashi kusan wata ɗaya kuna neman naira dubu ɗari hudu za ku yi aikin addini da ita ta gagara Allah ya shirya da mu da matan nan ta zo ta kawo naira dubu ɗari biyu to ba wanda ya ƙara zuwa ya kawo kusi shi ha antum haula itu da auna litin fi lillahi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man bakalu fa inna ma bakalu an nafsihi duk wanda ya ruwa ya yi ruwa dan kanshi jiya na manta ne daga cikin da malaman tafsiri suka faɗa na inna ma amurkun bi su iwal fasha akwai ar-ruwa al yasa suka ce duk wanda zai je wuta daga cikin siffar da Allah zai haɗa mai siya haɗa shi da siffar ruwa tukunna خذوه فغلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراء فصلوه ليس نفرك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فنم ولا يخد على طعام مسكين فنم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فنم ولا يخد على طعام مسكين ما سلقكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين wa kunna na ma al Allah ya shirye da mu shi yasa Allah ya ce wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah me dai samu mutane in sun yi aminu billahi wa rasulihi wa anfaqu mimma ja'alakum mustaqlatin fiye. duk sannan ka ganka da kuɗi ba naka bane kawai an baka ne an ce ka gudanar akwai kuma ranar ƙin dillanci yanzu ya za ku kare lafiya da mutumin da kuɗin shi ne ya gina kamfani baka sanya aka yi aka gina kamfanin ba sai ɗauko ka sai ce kai ne manajan darakto a wajen ranar nan sai wani ya zo yana da bukata sai rubuta takarda ya sa stam ya yi komai ya tura ya ce aje ka ba ni naira dubu ɗari sai ka ce ba za ka bayar ba lalaya za ku ƙari da mai kuɗin eh? ya za ku ƙari da mai kuɗin ka ku ga za ka ga rashin mutunci koko shi yasa Allah ta'ala yake cewa wato walillahi mirasu samawati wal ardh wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayatawquna ma bakhilu bihi yawm al wannan suke yin ruwa da abinda Allah ya ba su wajen taimaka ma addinin Allah kar su taba tsammanin alheri ne kin bayarwa Allah ya ce bal huwa sharrul lahum wallahi sharri ne domin sayatawquna ma bakhilu bihi yawm al da suka yi ruwan da shi sai an musu lalas ranar alkiyama abu huraira ya ce duk mutumin da annabi ya faɗa ya tara kuɗi ya ƙi fito da su a aikin addini a aikin allah da su ranar alkiyama sai an sauwara kuɗin sun zama wani shiri gegen maciji su zo su naɗe shi tun daga ƙasa har sama ya zo ya buɗe baki ya tsaya daidai kan shi ya sare shi ya zazzaba mai da shi sai ya ce haza ma kanastum ne an fasu fazu kuma kuntum taklizu ni ne dukiyarka da ka tara a duniya za ka ɗanɗana bala'in abin da ka tara shi ne ainihin wato sai tsawwako na ma ba bihi yau malkiyama sai an musu lalas da abin da suka tara da shi ranar alkiyama shi yasa bayan al'imama abu huraira ya kawo wancan hadisin sai ce faƙara ko in shaitum ƙaunar lahi ta'ala wala ya saban nan labi ne ya bakalo na bima a tahu wallahu min fadli huwa khairun lahum bal huwa sharrun lahum sai ya tsawwako na ma ba bihi yau malkiyama shi yasa Allah ya ce walillahi mirasu samawati wal ard dalin sama ba na kasa ba na kowa bane na Allah ne zaka mutu ka bar dukiya dan ka ya mutu ya ban dan shi dan shi ya mutu ya ban dan shi karshe Allah ya inna nahnu narisul ard wa man alaiha mu za mu gaji kasar da duk wanda ke bayan kasar kuma ko mutum yana so ko bai so sai ya tsaya gaban Allah an tambaye shi yadda ya samu kuɗin da yadda ya kashe kuɗin sai mutum ya biya ni a gaban Allah Allah ya shirye da mu wannan shine sannan akwai wata baiwar Allah da ta rubuto wata tambaya ɗazu amma sai ta abannan nan ɗin direction ɗin daga inda take daga mandane to in na natsu na kara duba tambaya insha Allah zuwa gobe za ta ji amsan mu kuma da shawarwarin da zamu mu ainihin wato bata domin ta yana da ta'alluki da aljanu sai mun nemi agaji da su malam aminu tunda sun fi mu rabo a wannan bangaren abin da ya shafi aljanu da irin su malam haruna raki sannan sai mu ga ya za a yi allah ta'ala ya shirye da mu أكرمك الله بسم الله أعوذ eh? na an a tambaya ta farko ya ce akan abin da ya shafi wato yana zaune a ƙarƙashin wani haka ne ko? to kuma shi wancan yana ne yana luwaɗi malamai sun ce wajen Alhaji. imamu tabi ko mutumin da yake ma'asi kana ƙaurace masa ne idan ya to in ka ƙaurace masa zai zama to sababin gyaruwar shi idan ka ƙaurace kuma sharrin zai karu to kai haƙuri ka ci gaba da mu'amala da shi kai kana ƙoƙarin karka yi karka faɗa ciki kai kai ƙoƙarin ka gyara shi imam sadi ya kawo da ibnu kasir karkashin wayancin ayoyin guda biyu da Allah ta'ala ya ce fala taqa'udu ma'ahum ko A ya kudu fiha wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yukfar biha biha to wannan yake ta in kana zauna a inda ake sabo idan zaka iya kawo tagayir canza sabon to bai halatta ka tashi ba kai hakuri ka zauna ko da ana istihza'i da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ne amma idan ka buga ka buga ka buga ka ga cewa duk wata hanya da za a bi an bi kana tsammanin ba maslaha kuma daga baya kai ma kaga cewa ɗabi'an za ta zo ta kwashe ka to mafi alheri gaskiya ka yanke alaka da da wannan mutumin shine mafi alheri amma abin matakai na gyara tukunna in abin bai gyaru ba kai ma kar ka zo ka waye gari ka zama mai irin shi wannan shine abu na farko abu na biyu da yace wai annabi Isa a me zai dawo a mabiyin manzon Allah zai dawo ko kuwa ayi qur'ani ne yace wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin Allah ya riƙe alƙawari da kowane annabi yace maja ja'akum rasulun sannan wani manzo zai zo bittifaqil ulama shine manzon Allah idan wannan manzon zo Allah yace la tu'minanna bihi za ku yi imani da shi wannan umarnin ya shafi annabi Isa ko bai shafe shi ba wala tansurannahu kuma za ku taimake shi qala aqartum wa aqartum ala zalikum isri qalu aqarna magana akan annabi Isa lacca ce mai zaman kanta inda za mu samu lokaci al'amarin annabi isa tun daga allah da zai fara ba da labari da na na maryamu alaihissalamu aka ce mata za ki samu ɗa inna ma ana rasulu rabbiki li a haɓa laki gulaman zakiya ai ta yi tambaya anna ya kunu li gulamun walam yin sassani basharin walam aku bagiya me yace mata ka zaliki ƙalar rabbuki huwa alayya yadda kika faɗa haka Allah ya faɗa amma wannan a wajen Allah mai sauƙi ne wali naj'alahu ayatan lin-nasi wannan yaron za mu sanya shi ya zama aya mai aya abun mamaki ga mutane shi yasa al'amarin rayuwar annabi isa tun daga ɗaukar cikin da haihuwar shi aya ne ko magana ran da aka yi shi da mamata ta ce ya laita ne mintu qabla hada wa kuntu mai fanada ha min tatiya a wata fanada ha man tata Allah ta hazani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ba aya ba ne a haifi mutum ran da aka haife shi magana kai yi magana mana ran da aka haife ka kaga ba zai ba sannan da za ta shigo cikin gari tana da tension da furejin Allah ce mata yayi tafi fa in ma na min al-bashir in nina quli inni nazartu rahmani min falen falan ukallima al-yawma insiya bayan ta zo da shi Allah ya ce kacce magana ta bari in an tambaye ta ce ishara zuwa ga annabi Isa zai kare ta sannan aka zo aka ce mata ya ukta haruna ma kana abuki min asau'in wa ma kana ummuki min bagiya me yi fa asharat ilaihi sai ta nuni zuwa ga annabi isa su tambaye shi a radda annabi isa ya zo duniya mai fara ya ce yi abdullahi atani alkitabu waja'alani Waje alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati wa barran biwalidati wa ya yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya saboda haka tunda Allah ya riga ya ce aya ne daukar shi zuwa sama aya ne rayuwar shi a sama aya ne dawowar shi ma duniya aya ne yasa Allah ya ce wa innahu la ilmin lis fala tamtahunna biha wattabi'uni alamun dawowar annabi Isa alama ne na tashin alkiyama ka kakku dinga jayayya da shi wannan abin amma ba lokaci da mun yi dogon bayani amma dai wannan shine na haka annabi isa ya ci tudu biyu ya ci tudu na manzanci daga cikin annabawan bani isra'ila sannan ya ci tudu na Allah ya turo shi a ƙarshe cikin al'ummar manzan Allah ya turo shi cikin khairu ummatin uku da tattalin nasi ko kuwa sau da aka ba cin karu tsakanin wancan maganar da wannan maganar annabi isa an nafsin shi saƙon da ya kawo ya riga ya gama wannan aikin zai dawo yanzu a matsayin mabiyi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanzu a najeriya ne idan ka taɓa yin shugabancin ƙasa idan ka sauka ba aikinka na shugabancin ƙasa ya ƙare ba za a iya baka wani mukami a gwamnati ko ba za a iya ba idan an tashi ba za a iya cewa tsohon shugaban ƙasa ba za a iya ko ba za a iya ba tsohon shugaban ƙasa wani kuma wanda yake rike da mukami yanzu sau da haka wa rasulan nan ilami ila bani isra'ila wannan saƙon ya riga ya kai ya gama sannan kuma in ya dawo shi mabiyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makalla bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل له اتبعوا ما أنت نتبع ما ألفينا عليه نعم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله تعالى باين sai ya ce wa idan ƙila lahu idan ka kira su ka ce da su su zo ittabi'u ma anzalallahu ku zo ku ba abin da ga Allah ya saukar qalu sai bal nattabi'u umar alfaina alaihi ba'ana mu za mu ba abin da iyayenmu muka samu suna kai duk annabin da ya zo bayan ƙasa Allah ya turo shi da saƙo babu abin da ya wahal da shi irin wannan wani zai jira ka awa dubu sai ka gama bayani sai ce maka inna wajadna aba'ana alami ala ummatin wa inna ala asari muktar wani sai ce maka to ai izalar da wayan mu zo ko kuwa to idan izalar da wayan ka ta zo qur'anin da muke karantawa da hadisin da muke karanta shi ma da wayan ka yazo ko kuwa ai ba mu ce dole sai ka zama dan izala ba amma dole kai aiki da qur'ani da sunna ko kuwa ko to haka mutum zai ce in ka matsa sai ce to yanzu kana nufin su malam na bakin lanto malam na lanto na bakin rafi duka fure ne tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun su malan na bakin lanto na bakin rafi malan na lanto da duk mawaye wannan sun riga sun wuce idan an je gaban Allah Allah ba zai tambaye ka ba akan abin da suka yi zai tambaye ka ne kai abin da kai kai saboda ka kai ta kanka kakkaita wani wannan shine shi yasa annabi nuhu irin uslubin wa'azin da yazo yi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ku nemi gafaran ku. Allah ya kasance na gafara wannan uslubin wa'azin akwai sun mutunci a cikin yursilis sama'a alaikum min mijrara Allah zai saki sama akan ku ta dinga kwararar da ruwa kinaya ne na me za ku samu arziki sannan wa yamdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum min anhara Allah zai ba ku ‘ya'ya da dukiya sannan ya saki wato ga ƙoramunan iri daban-daban, malakum latar zuna lillahi wa ƙara. me ya same ku ba ku girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi bayan ku akwai alamomi da suke nuna cewa Allah ya cancanci a girmama shi alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa ba ku kallon yadda Allah ya halici sammai guda bakwai wata saman wata waja'al al-qamara fihinna nuran waja'al ash-shamsa sirada wannan duk usulubin wa'azi ne akwai zagi a ciki wallahu amma takum min al-ardi nabata Allah shine ya tsirar da ku daga ƙasa kamar tsiri tunda asalin mu daga annabi adamu muke thumma nukhrijukum fiya wa jikun min ikhraja sannan duk wanda ya rayu saman kasar in ya mutu a buɗe kasar a sashi halakana kuma wa hannu nu'idukum wa kuri jikun taratan hukura sannan bayan mutum ya gama zama a cikin kabari in an tashi a fitar da shi wallahu ko to bayan wannan wannan Allah shi ne wanda ya zo ya shimfiɗa muku ƙasa ga tana litasluku ha subulan mi idada duk wannan usulubin wa'azi ne annabi nuhu ya ba cin mutunci a ciki amma sai ya gama sai a ce la tazurunna tafu wala tazurunna waddan wala suwa'a wala yagusa wa yaquqa wa mi wa nasara Allah ya ce wa qad adallu kaseeran kuma sun batar da mutane da yawa ka je ka bincika Abdullahi dan Abbas ya ka a cikin kitabut tafsir a Bukhari cewa ya gusa da ya uka da nasara da waye duk bayan Allah ne mutanen kirki sun zo sun karantar da addini sun tafi bayan sun tafi na farko sai aka ce to ya kamata a yi butun butumin a dinga tunawa da su a wuraren zaman su aka zo aka yi idan aka zo aka kalli malam wudda da ya gusa da ya uka da nasara a ce Allah sarki malam wudda a tausaya mai manya-manyan bayan Allah sun yi addini sun yi kaza na farko shine matakin da suka fara yi tafiya ta fara yi tafiya ta fara yi sai da aka yi shekaru masu yawa aka manta da ilimi sai ɗan ya zo ya ƙawata ya ce ai nan da kuke gani to fa iyayenku su suka dinga ainihin wato bauta saboda haka kuma ya kamata ku dinga roƙonsu idan an shiga tsanani a dinga kama kafa da su a kai kana yin laifi gunki kuma bai yin laifi saboda haka ya kamata in bukata ce a zo a faɗa mai shi ya san yadda zai je wajen Allah kan wannan duk in annabi nuhu ya zo shekara 950 yawa a a ce latsa da runna waddan wala a waye gusa wa uka wa nasara saboda haka shi yasa Allah yayi wannan maganan gurare daban-daban kuma galibi hujjan wanda ba zai ba gaskiya ba ba ta wata abu guda biyu daga yace kai mutum ne misalin shi in antum illa basharun mithluna ma anzala ar min shay bayan ya kalle ka yace kai mutum ne misalin shi sanan sai ce to ai wannan abun ba haka muka samu iyayenmu suna ba suna kai ba sai sai sa Allah ya ce awalau kana aba'uhum ko da iyayen nasa sun kasance la ya na shay'an ba su da wani hankali wala ya duna kuma iyayen ba akan shirya suke ba wasu da yawa daga cikin malaman sira suna kawowa ne wannan ya faru ne sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yana da'awa idan yazo yana karantarwa aka zo aka samu tawagar da suka zo suka kawo ƙara wajen Abu Talib karo na ɗaya karo na biyu karo na uku daga cikin magana na suke faɗa cewa inna la nasbiru ala a ba'ina. ba yadda za a yi hakuri a ce Muhammad yana zagin iyayen iyayenmu wa tasbihu uqulina yana ce mana wawaye kuma ka lura duk inda sunna za ta yi karatu duk yadda za su yi taka dan dan kuna gama karatu sai an ce kun yi zage zage ko baka zage kowa ba ba ruwanka da kowa ka zo ka yi karatu ana tashi sai an ce ka zo ka zage mutane akwai wani dan uwa yana karatu a wata unguwa da ya ce to jama'a yau ne muke da kitabut tauhid na babban malamin nan Sheikh Muhammad bin Abdul sai a ce to fa yau ranar zagin jama'a ta zo a ya kamata ma a jira tukunna a ji zai faɗa a a cewa kawai yau ranar tauhidi ce shikenan wai ranar zagin jama'a ta yi ta zo to in ko kai mabiyin annabi ne baka da yadda za ka yi ji yadda ka iya sai kana gama wani sai ya ce ka zazzage shi yasa Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala ya hatadu ko da iyayen nasu ba su da hankali kuwa haka za su gaba da bin su to ana bin iyaye ne idan suna kan daidai sai a bi su idan iyaye ba sa kan daidai to ba abin su isar annabi ibrahim ta nuna mana haka Allah ya ce mana wadhkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ko idh qala a abihi ya abati ya baba lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a baba me yasa kake bauta ma abin da bai ji bai gani kuma idan baka bauta masa ba abin da zai maka na amfani kuma in ka ka bauta mai ba za ka samu wani in baka bauta mai ba wani cutar da kai da zai da yana ma baban shi nasiha ya ni inni qad ja'ani min al-ilmi wani ilimi ya zo min daga wajen Allah na a kaɗe ta shi kaɗe kar a haɗa shi da kuwa malam ya cika wanda kai bai zo maka ba fatta bi ini ba baka bi ni a hadika suratun sau ya fi in shiryar da ke hanya madaidaiciya ya abati ya baba inni akhafu an yamassaka adabun minar rahmani fatakuna lishaitani waliya dan Allah a cikin wannan usulubin akwai girmama ko babu ya baba yake cewa baba ina jin tsoron wato kada azaba daga wajen Allah mai rahama ta shafe ka sai ka zamanto da kai da shedan abokan zama a jahannama ya abati inni akafu an masaka azabun min ta kuna fatakuna lish-shaytani waliya bayan ya gama mai baban yace aragibun anta an alihati ya ibrahim wato gumakan kake cewa ba ta ji ba ta gani ba za ta yi ceto ba wane ne waliyan kake zagi waliyai kullum ba magana da ake ba nan. to mu akwai waliyai a gurin wannan qur'ani ya buga musu stamp sune wa sahabbai ka je ka faɗa duk duniya inda na rantsi da Allah na ce sayyidina abubakar dan aljanna ne idan ka zo ka ce kana buƙatar dalili billahi lazi akwai ayoyin qur'ani da hadisi saboda yawansu ma kamar su kashi ne wallahi ko kuwa amma an kaje kamar na wani mutum a hoto ya zo ya zazzara ido kace dan aljanna ne idan muka tare ka gaba da gaba mu da kai da kai muka ce sai ka kawo ayar da ta tabbatar da aljanna shi ko hadisi to daga ƙarshe abin da kawai za ka yi kai naushi a tashi shi kenan amma baka da abin da za ka iya karewa To da haka mun ƙur'ani ya riga ya gama tun da ya ce masa habbai radiyallahu anhu wa anhu su ne waliye na farko sannan Allah da ya ce mana ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum sai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun shine geji kuma dama duniya bangare biyu ne ko ka zama masoyin Allah ko ka zama makiyin Allah kuma mu a ma'aunin Qur'ani da sunna duk musulmi masoyin Allah ne duk kuma wanda ba musulmi mato makiyin Allah ne saboda haka wannan shi sannan Allah ya ce mi ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعس بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عم فهم لا يعقلون الله تعالى يقول ومثل الذين كفروا مثال ولا سك كافرين kama salin ladi yin iku kama misalin wanda yake ihu ne bima la sma'u ga abin da ba ya ji illa du'a'an wa nida'an addu'a kira nida kira shi ma ke sa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a da'a du'a'an masdar ne da'a ya da'u du'a'an haka kuma nida'an suka ce shi ma masdar ne amma suma'i ne domin asali nada yunadi ne tunda nada yunadi ne in ku haka ne fi'ilin tu bai kamata mazhabin ya zama to ba tsiyasi haka suka ce su suma'i ne sannan nan da Allah ta'ala ya ce wa masalul ladina kafaru malamin sun yi maganganu wajen guda hudu ko uku akan cewa wa masalul ladina kafaru misalin wannan suke kafirai ne to ka masalin ladiyan iku bima la yasma'u kaman misalin wato makiyayi ne da dabbar shi kaga asad da makiyayi yake wa dabba shi tsawa akan ta yi wani abu ko ta bar wani abu ita tana jin hargagin da yake yi to amma haƙiƙanin abin da yake faɗa shi makiyayin kalma da kalma don Allah dabba tana sani ba ta sani shi ne illa du'a an wani da'a sai dai kawai ihu da harguwa a sadda yake magana an fahimta yi to haka malamai suka ce irin abin da ƙur'ani yake kira da wanda yake kira da ƙur'ani shi kafiri shi ma illa du'a'an wani da'a yadda ka san dabba ba ta hankalta ta gane kalma da kalma abinda mai ita yake faɗa a sadda yake magana haka ma shi ma wanda yake kafiri ne baya fahimta amma fahimta na karɓa sadda ƙur'ani yake magana domin Allah ya ce mana ya ayyuha allazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tawallu anhu wa antum tasma'un sannan ya ce wala ta takunu kallazina sami ina wa layi la ma'un kenan akwai astima ji amma ji ba na karɓa ba saboda haka shi yasa nan Allah ya ce wato wa lazi ladina kafaru ka masalul ladhi yanqu bima la yasma'u suna ji amma jin da yake ba na mai ba ba na ganewa ne ba na karɓa ba illa du'a'an wani da'an face kawai ihu ne kira da kuma ainihin wato harguwa da ihu sannan Allah ya ce summun sannan su kurame ne an mai summun an sima'il haƙi kurame ne dangane da sauraron gaskiya sannan bukumun wato karasun ne anin nutsuku bil haƙi bai baye ne su dangane da nutsuki da yin gaskiya ba za su yin furici da gaskiya ba sannan umuyu makafi ne su an ruƙuyatil haƙi dangane da ganin gaskiya yasa wani wajen Allah ya ce wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min jinni wal insi mun yi shuka mun yi halitta da yawa kuma halitta daga cikin mutane ba don komai ba don mu shaƙi aljanna a wutar ita wannan halittar sai Allah ya ce lahum qulubul la na biya. wani za ka ganshi da zuciya amma zuciyar ba ta fahimtar addinin Allah ba ne. bane layi musu la na biya. wani za ka ganshi gashi da ido kuru-kuru amma idan ba na ganin gaskiya ba ne, bi. a zanu walahum azanun la biya. Za ka ga mutum gashi da kunne faka-faka kamar ganyen bishiya amma kunnan la yasma'una biha kunnan ba na sauraron me ba gaskiya bane shi yasa Allah ya ce summun kurame ne su an sama'il haqqi bukumun bibayi ne su an nutsuq bil haqqi sannan umuyun makafi ne su an ru'yatil haqqi dangane da ganin gaskiya kowanne ji gaskiya ji na hakika dan su karba nutiki da gaskiya dan a matsayin sun yadda da gaskiyar sannan haka wato abin da ya shafi ganin gaskiya gani na karɓa su yi aiki dawa da ainihin wato gaskiyar sannan Allah ya ce fahim la yaqiluna kwata kwata ba su da ainihin wato hankalta don haka malamai suka ce alakalu a ƙalani. akwai al jibirli akwai kuma al'akalul aqalul muktasab jibirli shi ne shine wanda Allah ya halarci kowane ɗan adam yana da shi musulmi da wanda ba musulmi ba Za ka gane cewa lokaci ya yi kana jin yunwa ya kamata ka je ka ciwa ka ci abinci ya kamata za ka gane cewa rigar ka ta da ya kamata ka je ka wanke wannan shine al'akalil mai jibilli za ka ga wani abu ya don faro zai cuce ka ce ka ga ya kamata bar ka kauce ma wannan abu wannan shine al'akalil jibilli sannan akwai al'akalil muktasab hankali da ake tsoro ruwa shi wanda ake tattalin shi ta hanyar littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan hankalin shine kwata-kwata ba su da shi inda Allah subhanahu ta'ala. amma yin maganin kyan riga ne wani kafirin bai fi ka kyan riga ba ma ko kuwa amma duk da haka sun mun mun umuyin fahimmi hukum la ya aqilu kwata kwata ba su da hankali inda Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce mi ya ayyuhal ladina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum qulu min tayyibati Allah Ta'ala ya kira ya ce, ya تعالى يكره na يا أيها الذين آمنوا يا kamar yadda bayanin imani zai zo nan gaba idan mun zo laisal birra ya wanda kuke da imani irin wannan sai da ya maimaita cikin ƙur'ani so 88 Allah yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu wanda mun baro irin wannan a baya ya ayyuhal ladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u sannan ga wannan ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum can gaba za mu tar ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum za mu ƙara tarwa a gaba ya ayyuha allazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut min qabl an ya'tiya yawmun la bi'un fihi wala qullatun wala shafa'a ya ayyuha allazina amanu haka Allah yake ta magana har su wajen 88 yana kiran mu da ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa la tawallu anhu wa antum tasma'un su wajen 88 to mun ci Abdullahi dan Mas'ud ya ce idan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in kana tafiya ne ka tsaya idan kana zaune ka gyara zama duk sanda kaga Allah ya wannan kiran to ɗayan biyu zai fito ko a baka umarni a ce ka yi ko a ce ka bari da abin da ɗan adam zai yi da abin da zai bari duk amfanin yana komawa zuwa gare shi ne ba ga allan da ya ce ya ba ko ya bari ko kuwa sannan ya ce mana kulo mina tsayi mara zaƙanaku ku ci daga daɗaɗen abubuwa wanda muka azurta ku daga waɗannan daɗaɗen abubuwa ɗin a wata ayan allah ya ce kulman harama zinatan lahi da li'ibadihi wa tsayi bati rizki Allah ya ce qul hiya lil amanu khalifatan fil hayatid dunya qul hiya amanu fil hayatid dunya khalifatan yawmal qiyamah sannan bayan ya ce mu ci daga daɗaɗen abubuwa da ya azurta mu da su sannan Allah yake ce mana washkuru lillahi mu gode ma Allah in kuntum iyahu ta'budun in dai mun kasance Allah muke bautawa a cikin wannan ayar malaman balaga suka ce akwai al-ijaz bil domin an shafi maf'ulin bihi na kulu bayan an shafe mafulin bihi na kulu sannan aka shafe jawabin shar na in kuntum iyahu na taqdiruhu jawabin shar din shine fashkuruhu in dai Allah kuke bautawa to kuma ku gode masa wannan malamai suka bambanta wani lokacin bambancin alhamdu da ashkur suka ce ashkur shine gode ma Allah ta hanyar aiki idan Allah ya maka ni'ima mannan Allah dan ya nuna mana shi a aikace da Allah ya ce masa inna fata'na laka Fatihan mubina liyaga laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sannan Allah ya ce masa wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan laka asa an asaka rabbuka maqaman mahmuda annabi yana tashi yi sallah yi nafila da daddare har sai wani lokaci kafar ta kumbura shi yasa yace shayyabatni uhudun wa akwatuha suratul uhudi da 'yan uwanta ta yi saurin sa tsufa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha da ta kalli irin yanayin sallar ta ce dan me zaka takura ma kanka bayan Allah ya yi maka kaza ya yi maka kaza mai manzon Allah ya ce mata ya ce afala akuna abdan shakura shin yanzu ba zan to bawa mai godiya ba yanayin yanzu annabi Allah ya yi masa ni'ima yanzu shi kuma me yake shukur shi yasa Allah yake mana la in shakartum la azidannakum in dai zan muku nema ku gode min ta hanyar aiki ni kuma sai na yi mi sai na ainihin wato ƙara muku amma wala in kafartum inna azabi la shadid da wannan Allah ya yaba annabi nu har a gaban Allah yana daga cikin abin da za a yaba annabi nu da shi za a ce masa anta awwalur rusul kai ne farkon manzo na Allah a bayan ƙasa anta kai ne wanda sammaka Allahu abdan shakura Allah ya kira ka yace masa bawa mai yawan godiya zurriyata man amanna anu innahu kana abdan shakura annabi nuhu bawa ne mai yawan mai yawan godiya wannan shine shukur dan haka malamai suka ce unwanu sa'ada alaman arzikin dan adam duniya da lahira abu uku ne shine an alaka Allah ya sanya ka mimman idza u'tiya shakaru daga cikin wa'inda idan an ba su za su gode godiya kuma ta hanyar ta hanyar aiki wa idan tuliya sabara in kuma an jarabce ka da wata musiba ka yi haƙuri sannan wa idan aznaba idan ka yi laifi ɗan uwa istagfara sai ka nemi gafara fa hadhihi salasa wa'annan abubuwan guda uku sune unwanus sa'ada adireshi na arzikin ɗan adam duniya da lahira amma mun yi bayani baya cewa da yawa akwai wanda godiyar maye suke ma Allah subhanahu ta'ala. sai Allah ya saka musu da abu mai kyau su kuma sai shi saka da da ainihin wato na tsiya da saboda haka Allah ya ce mana washkuruhu mu gode masa in kuntum iyyahu ta'budun in dai mun kasance Allah muke bauta ma saboda wannan shukur din yana da muhimmanci yana daga cikin abin da shi dan yace alwashi fa da yace la'aqa udanna lahum siratakal mustaqim wallahi sai na toshe musu hanyar kamar daidaiciya thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakiri ba za ka samu mafi yawancinsu ba masu godiya ne a kan kayi musu ni'ima su kuma su saka maka da aiki mai kyau ba za ka samu mafi yawancinsu ba a kan wannan ka'idar Allah ka samu muna daga cikin wanda za mu dinga gode ma Allah akan ni'imar da ya mana sannan ya ce inna ma mi a'a inna ma Allah ta'ala ya ce mana innama kawai wannan ana kiran shahada ta hasirin a wajen malaman balaga su kuma malaman nan sai ce innama kafatun mafufatun anil amal la muhallalaha min al harrama kawai Allah ta'ala ya haramta alaikum gare ku almaitata abin da yake matacci bayan abin da yake matacci Allah ya haramta waddama Allah ya haramta mana cin jini sannan wala hamal khinzir Allah ya haramta wa musulmi ya ci mushin alita alade ba mushin ba alade haramun ne shi yasa a daular musulunci alade ba shi da kima sannan wa ma uhilla bihi li ghairi da abinda aka daga murya aka aka yanka shi saboda wani abu wanda ba saboda Allah aka yi ba wannan haramun ne sannan Allah ta'ala ya ce famani duk wanda aka buƙatar da shi gaira bagin ba yana ainihin wato me neman ya halatta wannan abun ba saboda ya ji daɗi wala adin ba kuma yana mai wuce gona da iri ba sai Allah yake fala isma alaihi babu zunubi a kan shi a wannan gabar sai da malamai na tafsiri suka yi magana guda hudu fa man tsara gaira bagin ɗaya daga cikin malamai guda biyu sa'id ibn jubair da mujahid suka ce abinda ake nufi da gaira bagin anan wajen Shi ne mutumin da yake ba ɗan tawaye ga shugabanni ba shine gaira bagi wala adin kuma ba mutumin da yake ɗan fashi ba ko da ya buƙaci zuwa ga wannan to ba zai ci mushe wanda yake ɗan tawaye ga shugabanni to wannan mutumin haka mujahid da sa'id ibn jubair suka faɗi cewa shine gaira bagin wala adin sannan wasu malaman suka ce gaira bagin wala adin shine fi aklihi fawqa hajatihi kada mutum ya samu kanshi a cikin lalura idan zai ci mushi ya ci mushin sama da bukatar shi shine gaira bagi wala mu'taddin bi akliha wanda kuma mu'tad wanda yake wuce gona da iri a wajen cin shine bayan mutum ya riga ya fita daga laluran kuma ya dauki mushin ya ci gaba da ainihin wato ci wannan maganar al-Imam Hassan al-Basri da Ikrama da Qatada suka faɗi wannan magana sannan magana ta uku suka ce kar mutum ya zama zamanto yana halatta ainihin wato mushin shine magana wanda suka ce wala adin kuma shine kar mutum ya zamanto shi da kanshi ya kirkiri abinda zai tunkuɗa shi zuwa ga lalura da zata sa ya ci wannan maganar sa'idu bin jubayn da muqatil suka ƙara faɗan wannan magana sannan wasu malamai suka ce a'a kada mutum kawai ya yi sha'awar cin mushi ya zo kawai ya ci mushi sannan wala adin shine mutumin da bayan ya samu kan cikin lalura ya fita daga laluran ko kuma ya zo ta hanyar cin mushen ya ci sama da bukata har sai ya ƙoshi ya yi nan wannan su suka faɗa ainihin wato wannan magana wanda yake so sai kuma cikin tafsirai sai ƙara bincika ko tafsirin ibnu kasin wanda yake so ya wasa a bayani sai ya koma jami'ul ahkam na al-imam al-qurtubi dan wani lokaci in ya kawo matsala sai ce a cikin wannan wato matsalan akwai matsala guda ashirin. sai ya fara sai ce almas'alatul ula kuma wallahi duka sai ya kawo da ya zo zai tafsirin suratul fatiha da ya gama sai da ya ce a cikin suratul fatiha akwai matsala wajen guda 25 ya fara almas'alatul ula kaga na aka zo aka fara to a cikin wannan aya akwai matsala guda 25 to matsala ta farko to wani zai fara jangadawa ne saboda an shiga kuma wani ainihin wato babu sannan Allah sannan wannan shi da irin wayannan ayoyin malamai suke gina cewa ad-darura tunbihu al mahadura. lalura tana zuwa ta halatta abin da yake da ta haramta ta halatta abin da yake da asalin shi haram ne ka shiga cikin daji kana tafiya cin mushi haramun ne baka da wani abinci kuma in ba a ci ba za a mutu to ba ta kawa bane dan uwa ba tsoran Allah ba abin da za a yi bilalari a tsaya a gyara shi yadda ya kamata ko kuwa eh, a gasa eh a kwasa tukunna an tambayi imamu ahmad mutumin da ya samu kan cikin halin lalura bai samu wani abinci ba sai mushi sai ya kici mai hukuncin shi yake yana daga cikin wanda ya kashe kanshi da gangan domin Allah ya ce mana wala fasa anfusakum inna Allaha kana bikum rahima sannan Allah ya ce mana wala tulqu bi aydikum ila al-mi ila tahaluka yace yana daga cikin wanda ya kashe kanshi da gangan wanda yake san tsarin bayani kan wannan ya koma azwaul bayani fi idahil qur'an bil qur'an na shek shankiki ya duba wancan matsalan zai ga abinda shi shek shankiki ya kawo a cikin wancan tafsiri nashi azwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an sannan da irin wannan qawaid din malamai suka gina cewa akwai ƙa'ida na irtikaf akafu darain idza tazahamatul mafasilu qaddima akhafuha idan banna ce cinkoso wani lokaci wannan banna ne wannan banna ne kuma babu yadda za a iya kauce musu duka to a ɗauki mai sauƙi-sauƙi a yi suka ce misali ana tafiya a cikin jirgin ruwa da mutum ɗari a ciki sai da aka tsake teku sai direba ya ce to jama'a jirgin nan ba zai haye ba fa sai aka ce ya za a yi sai ce wallahi sai an ɗibi mutum goma an zuba ruwa kaga ba wani zai da danna shi ba sai an yi ƙuri'a ba in an yi ƙura'an amma sai dai sauran casa'in ɗin su yi kama kama a wurga shi ruwan kuma ɗayan biyu ko a zuba goma ko kuma duka a mutu ya za a yi irce kan ba a kan fudarin banna ce guda biyu ta haɗu shi ne irin zaman da muke ciki a najeriya ko kuwa tsarin asalin shi ba tsarin allah ba ne duk musulmin da ka gani na lura ce ta ɗauki sau da aka daga nan da aka gane wautar masu cewa kowa ya dawo gefe a zarawa tsarin ido duk abu in ya taso idan kana da wakilci a waje akwai sauki. amma idan abu ya taso baka da wakilci a waje to kuma sai da hali yi sai da hali to saboda haka sannan Allah yake cewa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kanya Allah kai mana gafara kuma Allah ya mana rahama sannan yace mi الذين يكتمون ما أنزل الله kitabi wa ويشترون bihi ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم sannan Allah ya ƙara cewa innal ladina lalle wa'inda yaktumuna suke ɓoye ma anzalallahu min alkitabi abinda Allah ta'ala ya saukar na littafi wasu malaman suka ce na ainihin wato at-taura wasu malaman suka ce alkitab shi alqur'anin to duka zai iya dauka a zamanin annabi Musa wanda Allah ya saukar masa wani abu na littafi ya ɓoye ya shiga ciki dama da ya gama can cikin suratul ma'ida da ya gama bayani akan su sai ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratu lillah waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fa ulaika humul kafirun to kafin nan yayi maganar cewa inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima stunfizu min kitabillahi sai ta fala takhshuhum wakhshawni ko wala tashtaru bi ayati samanan qalila sai yace wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun bayan da aka gama magana da su ne aka ce kasu sai da ayoyin Allah ɗan kaɗan da kuɗi ɗan kaɗan me yasa aka ce samanin qalil idan mutum ya siyar da addinin shi saboda duniya shi duk abin da zai tara a duniya to samanin ne qalil bin nisba zuwa ga hasara da zai a gaban Allah in an je lahira Abdullahi dan Abbas yace wannan ayat ta sauka akan Yahudawa ne a da suka ɓoye sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin attaura da sai Allah ya saukar da cewa innal ya tumuna ma da min alkitabi wa ya na bihi samanan ƙalila. dama mutane ne sun kware wajen cin rashawa Samma'u a kalu akaluna lissuhus sun kware matsariyata ne kuma ga cin ga cin ainihin wato rashawa Abdullahi bin Salam bayan ya musulunta wata rigima ta taso aka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce, akwai abin a cikin attaura suka ce babu annabi ya ce ku zo da attauran qul fa'atu bit tawrat fatluha in kuntum sadiqin aka zo da attauran aka fara karanta aka fara karanta shikenan da aka zo daidai wajen sai wani ya sa hannu ya rufe wajen abdullahi bin salam yana bayan annabi ya ce daga hannun ka makiyin Allah ana daga sai ga wajen ya karanta akan sa Allah ya saukar da alamtar ilal ladina ko alantar ilal ladina utu nasiban min auna yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun ana kiran su zuwa ga littafin Allah ya musu hukunci sannan ana samun wani bangare daga cikinsu suna ainihin wato da kai to a cikin al'ummar annabi Muhammad duk wanda ya zamanto yana kitmanul haqq to ya ɗauki wata sifa daga cikin sifa ta mi ta ainihin wato yahuda Allah ya kiyaye sannan Allah ya ce wa yashtaruna bihi thamanan qalila suna siyar da shi saboda 'yan kuɗi 'yan kaɗan don su karɓi wani abu a hannun ainihin wato mabiyan sai Allah ya ce ula'ika ma ya akulu na fi butsunihim illan nara wannan abin da suke ci ba komai bane suke ci a cikin cinsun ta hanyar wannan marfiya da ciwaciwa da damfara da fi wannan kawai wuta suke ci kamar masu cin dukiyar marayu Allah ya ce innal ladina ya'kuluna ya yatama min zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim kawai suna zarsaga mu cikin su wuta ne kuma wasu ya salauna sa'ira wala yukallimuhum Allahu yawmal qiyama Allah ba zai yi magana da su ba ranar alkiyama malamai suka ce wannan dalili ne akan Allah yana magana magana irin wacce ta dace da shi subhanahu wata'ala kallama takallamu wala ya zalu ta kallamu. Allah yayi magana yana magana ba zai bushe ba yana magana har a ranar tashin alkiyama ya yi magana can baya mun karanta Allah ya ce a fatat ma'una an yi umini da kuma kada kana fariƙun ma'una yasma'una kalama wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalama Allah wa kallama Allah Musa taklima ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وما كان لبشر أن يكلمه الله يريدون أن يبدلوا كلام Allah. yana daga cikin dalilan da malamai suka sa suka ce Allah yake saukar da littattafai daga cikin shine mai yadda Allah yana magana yadda da cewa Allah yana magana dalili ne akwai shi domin wanda babu shi babu yadda za a yi magana shi yasa annabi Musa da ya yace arini an anzura ilaika bayan da bai ga Allah ba da annabi Musa ya tashi me yace tubtu ilaika wa ana awwalul mu'mini. Allah na tuba zuwa gare ka ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka saboda yayi magana da wa da Allah subhanahu wata'ala to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yana magana irin maganan da ta dace da shi subhanahu wata'ala to ba zai yi magana da su ba yawmal qiyamati ranan tashin alqiyama malamai sun ce ana kiranta da ranar alkiyama ne saboda ranar kowa da kowa zai je tsaya gaban Allah wailul lil mutaffifin allazina idza talu ala an-nasi yastawfun kaliman azaba ta tabbata ga masu awo su ne waɗanda idan sun je za su auno sai an cika musu amma wa idza kaluhum awzanuhum yuksiru su kuma idan za su auna wa mutane sai su tauye sai Allah ya ce ala yahunnu ulaika annahum suna. masu wannan ba sa tsammanin za a tayar da su a yaushe sai Allah ya ce li yawmin azim ga wani wuni mai girma wani wuni ne sai Allah ya ce yawma yaqumu an-nasu da rabbil alamin ranar da mutane kowa da kowa zai je tsaya gaban Allah ba shan kunu ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan kawai kowa tashi tafi shi yau mai firar marumin a akhihi wa ummihi wa abihi Imamin shafi yana ta yawa idan nasi amma an tafa'iluhu ya man yu'addu alaihi umru bin nafsi in fas li shaybika min aibin yudannisuhu innal bayada qalil da haml lid-danasi ka hamil al-lisyab an-nas yaghsiluhu wa thawbuhu ghariqun fi ar-ris wan-najs تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليبس ركوبك ينسيك الركوب ركوبك ينسيك الركوب yi yunsika rukuba ala ma kurta tankabu min bagalin wa min farasin yawmal qiyamati la malun wala wadun wala waladun wa dammatul qabri tunsila latil haka imamu shafi yake magana yawmal qiyamati la malun wala waladun ba maganan dukiya ko yaya sannan wa dammatul qabri tunsila latil qursi tun daga ran da ka shiga kabari matsi wadda kabari zai maka siya, ya mantar da ke daren ka na angwanci ranan farko ka san idan mutum aka ce auren farko ne ran da ya tare to wani in ya shiga ɗakin ma wawawa yake zama akwai wanda ya ce mun da ya shiga ɗakin yanayin yadda aka shirya ɗakin shiga ɗakin yana jujjuyawa ko kuwa saboda ya gan shi ya ɗauka wala wata ya ƙaramin aljanna ya shiga ne to ranar ke sa ya faɗi wannan sannan ya ce abin hawanka da za ka hau na makara idan ka mutu radda ka hau shi ya mantar da kai duk wani abin hawa da ka taɓa hawa a duniya shi sa yake cewa yau malkiya mace lamalin wala walani wadon mace kabarin tunsila da talurisi sannan ya ce tabagin na ja ta walamta su lukarikata kana tsoron an je gaban allah ka tsira amma kuma baka kama hanyar tsiran ba sai ce inna safi na talata jiri alal ya gusi kwale-kwale ai ba wa ya taba ganin tun ake zaune a nan wajen ya kwale-kwale tana gudu a banan taron eh kowa ya san inda ake ganin kwale-kwale ina ake ganin ta a ruwa ta duk mutumin da bai kama hanyar tsira ba kuma yake so in an gaban Allah ya tsira to wannan mafarki yake yi tatsuniya ne ga tanan ga tanan ce kawai to shi yasa sai Allah ya ce wala yukallimuhum Allah yawmal qiyama wala yuzakkihim wala yuzakkihim malamai sun yi magana guda uku na farko suka ce la yuzakki a amalihim Allah ba zai tsarkake ayyukan da suka yi ba ranar alkiyama sannan wannan maganar muqatil ya faɗa wasu malamai suka ce la yusni alaihim Allah ba zai yabo akan su ranar alkiyama shine wala zakiyin wannan al-imam malam zujaji ya faɗi wannan sannan wasu malamai suka ce yutahhiruhum min danasi kullihim Allah ba zai tsarkake su ba daga ainihin wato dattin kafircin su wa zunubihim da zunubansu wannan al-imam ibnu jarir at-tabari ya faɗi wannan to duk koma wanne ne zai iya dauka Allah ba zai yabe su ba sannan ba zai tsarkake aikin su ba sannan kuma ba zai tsarkake su daga dattin kafurkin da suka je gaban Allah da shi ba da kuma wa da kuma ainihin wato zunubansu ba ma wannan ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗi a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah muke roƙo ya kiyaye mu da irin wannan to wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa wasu malamai suka ce idan an ce ma wala yuzakkihim a can wata ayan wala yandur ilayhim wato kallo na mutunci za a kalle ka amma kallo na mutunci ba za a yi maka a gaban Allah ba ka san wani abu zai hada ka da wani sai ka ce ai san da yamin abun ma billahi ladi ya zo ko kallon shi ma nayi dan Allah ka kalle shi ko ba kalle shi ba ka kalle amma kallo na mutuntawa ba ka mai ba ta ko wanda za su yi gaban Allah kallo na mutunci ma ba za su samu ba Allah ka kiyaye Allah ya raba mu da wannan sannan Allah ya ce mi أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب مغفرة فما أكثرهم على النار في الله تعالى يتيت أولئك إرم وإنن سوني الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن سكي مسنيا suka ɗauki shiriya suka bayar suka karɓi ainihin wato ɓata sannan Allah yake cewa kuma wal azaba bil maghfira sannan suka ɗauki wato gafara suka bayar suka karɓi azaba kaga wannan musanya tayi muni kuwa da haka Allah ya ce fa ma asbarahum ala nar me ya kai wato mamakin hakurin su a wuta wasu da yawa daga cikin malamai sun ce ma din dan at-ta'ajjubiyya ce kaman qutila al-insanu ma akfara an tsinewa mutum me ya kai mamakin kafircin mutum ma ce wacce take da ta'ajjubiyya akwai fi'ili wanda yake zuwa dan ya nuni akan at-ta'ajjub akan abu wanda akwai ma shi akwai kuma wanda yake zuwa akan siga na fi'ilu amrin amma ma ne kaman wa anzirhum ko fama ainihin wato can da muka karanta a cikin suratun ainihin wato maryam da Allah ta'ala yake magana asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimun lakin adh-dhalimun al-yawma fi dalalin mubin to irin wannan suna kiran shi fi'ili wanda yake zuwa dan ya nuni akan ainihin wato at-ta'ajjub anan wajen ya kamata a fadakar al-ilmun nafi malamai sun ce duk ilimin da yake da amfani yakan koya mai shi abu guda hudu na farko zai koya maka tsoron Allah na biyu ya koya maka imani da Allah na uku zai koya maka za ka zamanto mai gaskiya sannan na hudu zai sa za ka zamanto kana da amana aka sun shi kuma ilimin da ba shi da amfani sai ya koya mai shi abu guda hudu na farko zai koya maka girman kai na biyu zai koya maka ƙarya na uku zai koya maka hassada sannan bayan ya koya maka hassada sannan na hudu ya koya maka kwaɗayi ga kwaɗayi ga ƙarya ga hassada ga girman kai duk ilimin da ba shi da amfani sai ya koya mai shi wa'annan abubuwan guda guda hudu ya sa mutum ya zama makaryaci makwaɗaici mai hassada kuma ga takabbur girman kai wannan yana daga cikin abin da ilimi mara amfani yake haifarwa hadisi ya tabbata daga maman abdullahi dan abbas daga abdullahi dan abbas ce, Mandan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qama bi makkah laylatan min al-layli annabi ya tsaya a makka wani dare daga cikin darari. fa qala sai Mandan Allah yake ta Allahumma ya Allah ka shaida hal ballagtu ko na isar da sako sai da Mandan Allah ya faɗa haka so uku fa qala Umar sai Umar yace na'am gaskiya mu mun shaida Allah ma ya shaida cewa ka isar da sakon Allah na'am wa wata wa wana wa nasahata ka kwadaitar da mutane kan aikin alheri kai jihadi kuma kai ma al'umma nasiha fa qala sai manzon Allah yake cewa la yadhharanna al-iman wallahi imani zai bayyana hatta yurad al-kufr ila mawtini har sai an mai da kafirci zuwa ga inda yake ma'ana sai kafirci ya koma kamar ramin maciji ya boye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana sanan ya ce masa habai wala takadun bihara bil islami wallahi sai kun kutsa kun hau saman teku kun je kun isar da wannan addinin musulunci kuma wannan ya faru a zamanin umar an zo za a tsallaka wani gari za a tafi yaƙi ba kwale-kwalen da za a hau eh Allah ya nuna karamin waliye waliyan gaskiya waliyan da ƙur'ani ya ba da shaida a kansu bilalabi suka hau teku ba kwale-kwale ba komai da duwatsinsa suka wuce ta kan teku ba wanda ya nitsi a ciki so kuwa kaga karamin gaskiya kenan amma mutum ya ce to ku zo zan nuna muku zan yi tsalle za ku ganna a sama ai ma ka san wannan aiki a hankali wani an taru an ce to ga wani wali kowa ya alwala ana kallon wani wali shi ma sai biyo alwala sai ya zo ya to dama duk gidan shi kadai ne saka cewa ya fita zakka to madalla da wannan zakka shikenan shi ma sai ya zo ya ana cewa ga wani ga wani sai ce shi ma ga mala abakar gumi sai ce ga malamar gumi aka ce karya kake ya ce wallahi kuma karya fuki ko ba shi kenan ba kowa ba nashi wali ya sani ba ko kuwa ya ce wallahi karya kuke in dai ba a gana wali ba bilalazi kuma karya fuki ba gani an bamta yi lokaci ya yi ko to albani ya ce lokaci ya yi sai goben allah ya da akan wannan ayan za mu kawo kalman alhuda tana ɗaukan wajen ma'ana kusan guda ashirin da biyar cikin ƙwar'ani sannan sai mu karasa bayani sai mu shiga cikin laysal birru laysal birra Allah ta'ala muke roƙo shi yadda mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm? <laughs> eh? wai ba su kawo ta ba dubu biyun nan da aka kawo na ba malam zakariya ne to da su aka yi amfani kwanaki wajen kai kasa din nan kano dai ma bayani ba ko eh.